أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين amma ba'adu assalamu alaikum ayyuhal ikhwatu wal akhwatu rahmatullahi wa barakatuhu ina gabatar da godiyata ga Allah maɗaukakin sarki mamallakin kowa da komi wanda ya nuhe ni da amsa wannan gayyata da aka yi min a wannan rana kuma ni zo ni tarar da 'yan uwana kamar yadda na san su mutanen getso da kewaye masoya allah masoya manzon allah masoya abokan tahiyar manzon allah sahabbansa da danginsa da matayensa da 'ya'yansa to uwa musulmi wato wannan lokaci na maulidi sadda duk ya zo wato musulmi sukan zama kamar nan ne sun ka bayyana ga duniya wato duniya ta kan koma musu sabuwa malamai sun yi ta maganganu akan maulidi tun tsohon zamani har zuwa yau har kuma nan gaba ba musan san iyaka ba amma abin lura shine dalilin da ya sa mutane ke ta hayaniya a kan maulidi saboda mu ga musulunci muna da wata ƙa'ida ƙa'idan nan kamar yadda mu ga musulunci muna da ƙa'ida wato malamai na sunna waɗanda suka gabata sukan ɗauki cewa duk abin da ya zama ba a gudanar da shi zamanin annabi ba sallallahu alaihi wasallam ko bai gudana zamanin sahabbai ba bai gudana zamanin tabi'ina ba bai gudana zamanin tabi'i tabi'ina ba to malamai sukan yawaita maganganu a kansa ko da mai kyau ne wannan ƙa'ida ce ta malaman sunna gabacin duniya yammacinta kudunta da arewacinta saboda haka idan ka duba cikin littattafai na magabata waɗanda suka zo sun ka shuɗe kamin mu kamar irin su a sheikh ibn al-hajj wanda yake shine babban malamin sheikh khalil sahibul muhtasar a cikin littafinsa mai suna madakhal oh, ya kawo maganganu shi ibn al game da sha'anin maulidi wanda shehu usman dan fodiyo ya ɗebo wannan magaganunsa cikin littafinsa mai suna ihya sunna duka maganganun da malamai wasu sun ce haramun ne wasu sun ce makaruhi ne wasu sun ce mai kyau ne wasu sun ce ma mustahabi ne to ala'ayi halin wato <clears throat> hukunci yana zagayawa daidai da yanayin da ake ciki umaru na abdulaziz ya yi wata magana wanda eh, ibn abi zaid al ya ɗebo wannan magana ya sa ta cikin littafinsa mai suna risala a baben alƙadanci da ke cewa tuhudasu da nasi aqadiyatun bi qadari ma ahdasu min al wato ana ƙago ma mutane hukunce-hukunce waɗanda babu bisa gwargwadon abubuwan da suka ƙirƙiro na fajiranci ko na taurin kai to babu shakka shi maulidi ba a yi shi ba sai bayan ƙarni na uku kuma wani basarake ne shi ya fara yinsa maulidi ko tunawa da eh, zagayewa rana da wata na haihuwar manzon Allah a lokacin da wannan basarake wani basarake ne mutumin kirki mai arziki saboda haka ya tara mutane ya yanka shanu aka yi abinci ya gayyaci malamai wasu sun ka zo sun ka ci abinci suka yi karance-karance aka yi addu'o'i wasu sun ka ƙi zuwa tun wannan lokacin to mu yanzu mun zo wani lokuta idan wancan lokaci na waɗancan malamai sun sami kansu a wannan hali to mu kuma sai mu duba namu hali mu yanzu ga shi hadda arrajulul majhulu ake yin maulidi kuma a gayyaci malamai su zo za ka ji mutum ya ce ai bidi'a ne maulidin annabi bidi'a ne amma sai ai maulidin dogon yaro sai a gayyace shi sai haga ya zo wurin maulidin dogon yaro a waɗanda suke can kusa da injin sai su tsaya su yi muna jihadin kula da shi a wato yana yiwuwa ko saboda daɗewar da aka yi ana aiki da shi ne don yakan gaji shi ma da sannan kuma da wannan yankewa da aka yi in an ka samu sa'a abu to an ka dawo aka bata kane a ciwo kai don sai da muka yi ta wahala aka ciwo kai to an ciwo kai ne yanzu shi kuma ya yi fushi eh to saboda haka to ya'yan wana musulmi kamar yadda na ce yanzu maulidodi ga suna ana ta yi ana maulidin dogon yaro wanda dogon yaro din nan in ka bincika ba a san ko dan wace ƙasa ce ba shin dan najeriya ne in dan najeriya ne dan wani gari ne ba sakkwace ne ko ba zanware ne ko ba kano ne ko ba katsine ne ko ba bauchi ne ko kanori ne eh babu labari su kansu a larabawa suna cewa yau ana bukin arrajulul majhulu Shi ne ɗan da ba a san garinsu ba ba a san ƙasarsu ba ba a san kuma ko ɗan wace ƙabila ba ne wannan dogon yaro ƙarya ne an ƙirƙiro shi ne kawai saboda a sa ma sojoji kishin soja to in ya zama an yi bikin rajulun majihulu don ɗai a cusa ma sojoji kishin su je su mutu don ƙasa ta ci gaba to yaya mu masu arrajulul haƙiƙi mu masu arrajulul haƙiƙi sadiqul masduku ha wannan kenan na biyu malamai sukan yi magana sukan ce ba ni na ce ba na ji ana faɗa ne sukan ce wato daren maulidi ya fi daren lailatul kadari na ji wannan ga malamai biyu malami ɗaya a nan najeriya ɗaya kuma a garin makka to an yi ta surutu shi can na garin makka na ji labarin an ce wai hukuma ta yanke mai hukuncin kisa malamai sun ce kafiri ne ya yi ridda saboda maganan maulidi ga shi biri'a ne amma maganar lailatul ƙadar ƙur'ani ya zo da shi to amma na so a ba malamin nan dama a tambaye shi meye a hujjarsa to sai ba a ba shi ba to ina ganin abinda da yasa ake yin wannan jayayya wato mutane sukan ɗauka kamar daren maulidi na 1997 ana nihin maulidi daren 1997 wato na wannan wata da ya ƙare muka shiga wannan a'a abinda ake nuhi yan uwa musulmi daren da manzon Allah ya zo duniya daren da manzon Allah ya zo duniya wanda aka gama karanta mana yanzu daren nan na ranar sha biyu ga watan rabi'il awwalar da ita amina take naƙuda za ta yi manzon Allah shin ya jama'a shin ba don da manzon Allah ya zo duniyan nan ba kai bahaushe ya za a yi kasar lailatul kadari kai dan bahausa kai bahaushe dan bahaushe shin ya za a yi shin lailatul kadari hausa ce ko larabci eh to shi lailatul kadari yana daga cikin albarkan manzon Allah duk darajar da Allah ya ba lailatul qadari ɗaya ce daga cikin miliyoyin albarkokin manzon Allah to daren da muka yi babban bakon nan daren da duniya ta yi wannan bako wanda ba ta taba yin iri ne ba ko ba za ta taba yin iri ne ba har abada ba ta yi iri ne ba ko ba za ta kara ba wato manzo Allah yadda yake haka yake kama a shirya wani kamfani a samo injiniya na wannan kamfanin ya ƙera mota guda sai ya mutu a rufe kamfanin mota guda an ka ƙera injiniya din mai irin wannan mota ya mutu yana ƙara mota sannan an rufe kamfanin balle ko kai tunani a ah, to ai tunda kamfanin na nan ta yi a nemo wani injiniya irin wancan yayi wannan babu manzon Allah shine dan mace guda dan namiji guda ubansa bai haihi wani da ba sai shi kadai uwarsa bata haihi wani da ba sai shi kadai da uba ne ya auri uwarsa ta samu cikinsa ya mutu an gane ko da ta samu cikin annabi sai uban ya mutu saboda haka babu wani ɗa da zai sake haihuwa da uwarsa ta haihe shi ko bata ƙara auren wani namiji ba ita ma ta mutu saboda haka annabi ya zama kamar yadda busiri yake cewa eh? kamar yadda busiri yake ambata annabi sallallahu alaihi wasallam an ta misbahu kulli fallin fama tasduru illa an dau'ikal alba'u kai annabi kai a fitila ta kowace falala kai duk wani haske na duniya yana hitowa ne daga haskenka ya da eh? wa badalil wujudi minka karimun min kiramin kura ma'u manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam saboda haka manzon Allah tsira da aminci Allah ya tabbata gare shi albarkarsa ga duniya ta wuce duk wani mai kiyasta ya ce wai a kiyasta falalar annabi da abu kaza babu wannan ƙur'ani mun same shi ne daga albarkar manzon Allah lailatul qadari babu shakka abu ne mai daraja Allah ya faɗi cewa in ka yi ibada dare lailatul qadari Allah zai baka ladan shekara eh, ibada shekara 83 shi ai yawan wata dubu in kan lissafa wata dubu za su baka shekara tamanin da uku an gane ai shekara tamanin da uku to ta yi lailatul kadari daren da zai zo sai zan zama mutum bai samu sallar magariba ba bacci ya ɗauke ka tun kamin kai buɗe baki a yi magariba kana bacci a yi isha'i kana bacci a yi sahur kana bacci a yi asuba kana bacci ba ka tayi sai gobe karfe goma to na kadari ba ma wai ka yi ibada ba bashi ma ake binka to amma idan ka tashi lokacin da ka farka da bacci sai ka je ka yi alwala da albarkar manzon Allah sai ka yi sallar magariba don annabi ya ce idan ka yi bacci sallah ta wuce ba ka yi ba an yahe maka ma'ana ba ka da laifi, rufe alƙalamu an an na'imu hatta ya staikil walmajanunu hata hatta ya fika wasabiyu hatta ya hatalif annabi ya ce mutane uku an ɗauke musu alƙalami ba a rubuta musu zunubi mai bacci don bai yi sallah ba cikin baccin nan bai da laifi sai ya farka mahaukaci sadda yake hauka ba ya da laifi sai ya samu lafiya ƙaramin yaro sai ya balaga to in ka tashi sai ka je ka yi alwala ka yi magariba ka yi isha'i ka yi asuba kaga a nan lailatul qadari ta wuce ka amma manzon Allah bai wuce ka ba saboda haka wannan shi malamin da ya wuce magana aka matsa mai har ya dan yi hijira yake wani wuri ya dawo ina ganin da an ba shi dama ya yi magana to da an gamsu da abin da zai faɗa game da manzon Allah falalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lailatul qadari mun same shi ne da albarka zuwa manzon Allah saboda haka daren da manzon Allah ya bakunci wannan duniya daren da Allah ya ba duniya kyautan manzon Allah to ta hi ƙarhin a ƙiyarta ta da duk wata kyauta don annabi kansa ya ce ana rahmatul muhdad ni ne rahama wadda Allah ya ba duniya kyauta kuma Allah ya ce wa ma naka illa kafatan lina Allah ya ce wa ma naka illa rahmatan lil alamin eh wa ma naka illa rahmatan lil alamin kaji rahmatan lil alamin annabi rahama ne ga dukkan talikai hatta itatuwa waɗannan da ake shuka su ciro su sha sanyin ƙasa su yi ƴaƴa, su yi ganye sun samu rahaman manzon Allah dabbobi kwari sun samu rahama manzon Allah amma lailatul qadari ba wanda zai samu sai wanda ya ibada saboda haka ana magana daren zuwan manzon Allah duniya dare ne mai daraja wanda ya yi ƙarhin ka kiyasta shi da duk wata daraja domin duk abin da ake musuluncin nan gaba ɗaya albarkan manzon Allah ne eh? ba don Allah ya bada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ba mu da annan ana ta maguzanci nan ƙasar afirka da masu bautar shanu da masu bautar kwaɗi da masu bautar macizai da masu bautar duk an mu gaba ɗaya yanzu nan muna ta baƙi daban-daban muna guda muna kamar saboda haka rahamar da Allah ya bamu ta zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi ƙarhin mu kiyasta ta da kowane irin abu in mun samu lailatul qadari sai mu yi godiya ga Allah da ya ba mu kyautar manzon Allah daga cikin wannan zuwan sa muka samu lailatul qadari to bayan haka makasudin niyya da ni ɗauki maulidi ana yin maulidi ne domin jaddada ma mutane imanin su da manzon Allah ko kuma tunatar da su karantar wadda manzon Allah wa al'umma da zuwansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ne farkon annabawa ba ba shi ne farkon manzanni ba Allah ya aiko annabawa da yawa Allah kansa ya gaya ma annabi minhum man hum alai wa minhum mallam na ƙasus alai Allah ya faɗa ma annabi an bayyana ma annabi wasu daga cikin annabawa amma wasu Allah ya ban makansa sani don haka cewa annabi dubu ɗari da dubu ashirin dubu hudu ko annabi abin manzon Allah ɗari uku da goma sha uku wannan kiyastawa ne malamai na cewa hadisi ma bai inganta ba saboda haka Allah ɗaya ya san iyaka annabawan da ya aiko Allah ɗaya ya san iyakan manzannin da ya aiko wannan ga dai waɗanda muka gani nan cikin alkur'ani ko kuma bayanin da an kai mana cikin wancan hadisin in ma in ya inganta amma Allah ɗaya san iyaka annabawa Allah ɗaya san iyakan manzanni to amma su wa'annan annabawan duka da Allah ya aiko Allah ya tattara karantar wadda suka yi tun daga annabi Adamu alaihi salamu har zuwa annabi Isa alaihi salam Allah ya tattara karantarwarsu an yi tankaɗe da rairaya an cince duk abin da adda amfani a cikin karantarwar annabawa an dunkule su an ƙara wata an ba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda haka shi yasa addinin musulunci ƙa'idar da ya zo da ita ƙa'idar da musulunci ya zo da ita daga cikin abin da musulmi zai fara yi da shi daga cikin arkanul islami ko da arkanul iman dole ne ka yi imani da dukkan annabawan da Allah ya aiko kamar yadda za ka yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka ware ɗaya ka ce ban da shi to ba musulmi kake ba to annabawan nan kowane annabi allah yakan aike shi zuwa ga wata keɓantattar al'umma wani za a aike shi cikin ƙabilarsa wani a aike da ƙabilarsa da wata ƙabila da a kusa da su kama a ce an aiki mutum ɗan geko ne amma an haɗa mai da gwarzo shi ɗan geko ne an aiko shi ga mutanen getso kuma shi ƙara da mutanen gwarzo akwai annabin da Allah yawa haka kama annabi annabi Shu'aibu alaihi salam an aike shi ga ƴan uwa ne an aike shi ga wasu waɗanda su kuma ba yan uwansa ba akwai irin wannan to sai ya zama ana tahowa ana tahowa har aka zo zamanin da duniya gaba ɗaya ta yamuce kuma inda ya ko ina ya mucewa a wannan zamani shine ƙasar larabawa inda yake addini ya yi musu nisa babu littahi mutane suna tahiya da ka Da haka in ka koma ka karanta rayuwar larabawa gab da zuwa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ta kasance ba su da siyasa wadda ta hada su babu siyasa wadda ta hada larabawa wuri guda don haka ba su da jagoranci general wato a ce babban shugaba na ƙasa ko babban shugaba na al'umma babu shi sai dai kowace kowace al'umma koko kowane ɗiyan da cijo a cikinsu sukan zaɓi wani su gabatar da shi shi a shugabansu don haka larabawa kamar yadda yake kashi uku ne akwai larabawa wanda ake cema al'arabul ba'ida wanda sun halaka kamar irin umalikawa irin su saba irin su eh, dasim irin su jadil da sauransu wayannan sun riga sun kare sannan akwai larabawa kashi biyu akwai al'arabul ariba akwai al'arabul musta'ariba al'arabul ariba su ne banu na mazaunan yaman al'arabul musta'araba su ne mazauna makka da ƙasar hijaz waɗanda suke ɗiyan annabi isma'ila alaihi salamu ɗan annabi ibrahimu to wa'annan kamin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam in ka diba su kansu waɗancan mutanen bani na sun kasu wajen kashi goma sha biyu su ma waɗannan na makka su ma sun kasu kashi wajen goma sha biyu in ka duba koda cikin nuru ne zai baka labari shawa waɗanda a zaune cikin garin makka da na wajen makka wajen kashi ɗaya wajen kusan goma sha biyu ɗin ne to cikin kashin nan goma sha biyu babu waɗansu ƙabila biyu waɗanda sun ka haɗa kansu sun kai shugaba guda kowanne daban kowanne daban sannan a wannan lokaci babban abin da a gabansu kirari da takama da ƙarfi yaƙi saboda haka mai ƙarfi ya canya mai rauni kuma yin faɗa a yi faɗa har babu gaira ba dalili domin akwai wani yaƙi da ake ce ma harbul basus wannan yaƙi ya abu ne saboda wani tsuntsu tsuntsu wannan na daji ya zo ya yi kwai a iyakar gona ta wani balarabe sai ɗan wata ƙabila ya zo da raƙuma yana kiwo sai raƙuminsa ya taka kwai na wannan tsuntsun ba hazabo ba ba kaza ba ba agwagwa ba tsuntsu ne na daji ya zo ya yi kwai a iyaka gona ta wani balarabe to sai wani dan wata kabila sai ya zo da raƙuma yana kiwo kun ga dai raƙumi bai da hankali raƙumi wajen cin gamba sai ya take kwan wannan tsuntsun sai mai gona ya zo ya tarar da mai raƙuman nan na kiwo ko da ya diba sai ya ga kwan tsuntsun na an fasa su Shi shikenan daga nan sai ya yi gida ya je tare 'yan kabila sai ce yanzu in ban da walakanci tsuntsu ya zo ya zo iyaka gona ta ya yi kwai a ce wai ɗan kabilar suwa ne ya taho da raƙumma wai raƙumi ne ya take wannan kwai ai wannan reni ya yi yawa kun gane abin da ake magana ba haka zan gidan shi bace ba zabo ba ba agwagwa ba a'a tsuntsu ne na daji kuma tsuntsun nan bai gaya mai zai kwai a wurin ba ba gaya mai ya ce mai gida ina so yi dan kwai nan wurin in hayi ana ba a'a kuwa kawai ya ga wurin ya dace ya kwai ya kwai shi kuma wancan ba wai ya taho don taki a a'a gamba ya gani ta taru ya zaka yana kiwo da masa yana ganin tun da ba ba komi to daga nan kawai shi kenan sai aka je aka ɗauki ta kuba an kai dangane yaƙi sai da aka yi shekara wajen shi da bakwai ana yaƙi wannan ita ce duniyar da manzon Allah ya tarar haka annabi ya tarar da larabawa sannan a wannan lokaci da annabi ya zo sallallahu alaihi wasallam larabawa suna da wata sunna sunna su shine mace mace ana tunanin shin mutunce in ma mutunce to mai kyau ko ko mummuna saboda haka ya kai mutum ya haihi ya ƙasa ce ta cikinsa sai ta balaga ta isa aure lokacin da ana tunanin a haɗa mata kayan ɗaki a kai ta gidan miji Yaje daji ya haƙa rami ya yi sati guda yana gina rijiya ya haƙa rijiya nan zai da ya ce ma yarinya ta yi kwalliya yana so ya kai ta wani wuri ta je ta ga gida ya ɗauke ta su ta yi suna cikin tahiya zai ce mata mu bina sai a ratse zai je ki riba ki gani me ya cikin wannan ramin tana leƙa sai ya danna kanta ta yi ƙasa ya mai da ƙasa ya ruhe ta ya dawo amma wannan zai sa wata rana idan ranar kirari ta zo aka yi wani taro na kasuwar duniya irin taso ya zo na yana ɗaga takobi yana ca shi ne ya kashe ɗiyarsa don gudun abin kunya ku ji fa wai ya kashe ɗiya ta don gudun abin kunya shi akwai abin kunya da ya mutu ya haihi ya kashe ta to wai ya kashe ta don gudun abin kunya wai ka a ce yana da ɗiyamace ƙur'ani ya mana wannan bayani wa idza Bil'unsa, Zalla bil unsa zalla wajhuhu muzwaddan wa huwa kadhim yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bihi ayumsikuhu ala hunin aw yatusuhu bi turabi sa'a ma kanu ya'malu idan an kawo ɗayansu albishir anka ce mai matarka ta a ɗiya mace. nan take sai ya sha toka ya yi mur zalla wajuhu muswaddan fuska ta ta yi baki kirin wa huwa kazim ya cike da fushi ya tawara in an tambaye shi wani me an kai bai faɗi yana kokari ya ɓoɓɓoye saboda mummunan abin da an kai mai albishir da shi ko dai ya rike ɗiyan nan cikin walakanci ko ya binne ta a cikin turbaya cir da wannan aiki da sun kai in ji Allah sannan larabawa a wannan lokaci ya kasance ba su da wani abin takama da shi kamar shangiya har akwai wani mawaƙi yana cewa idan ya mutu idan ya mutu lokacin da za a yi mai kabari a taimake shi a je gindin inabi a yi mai kabari e ƙarƙashin inabi a yi mai don da inabi ake giya a yi mai kabari karkashin inabi don ya rinka samun ta yana tsotsawa daga can lahira ga tsayon inabi wannan bangare kenan sannan larabawa saboda jahilci saboda lalacewa jahilci mace za ta zo a ka'aba a ka'aba za ta zo za ta yi ɗawafi wai bauta Allah za ta yi da gargajiya al'ada ce sun gadi addini ga annabi Ibrahim alaihissalam tun da 'ya'yansa ne shi ya gina wannan ka'aba sai ta ɗebe zannuwanta ta aje ta aje duk zannuwanta ta koma tsirara ta kama zagaye ɗakin ka'aba tana alyawma yabdu aduhu au kulluhu fama damin minhu fala uhilluhu tana yawo tana waka wai min take cewa a'a wai ita katta bauta ma Allah da tufahin da ta yi sabon Allah da shi to shin wa ya saba ma Allah ke ko zaninki saboda jahilci wai laihi ne ta ta yi ta yi fasikanci ko ta yi zina da zane kuma da to ta yi dawafi da shi saboda haka sai ta aje zanen ta yi dawafin ita mazinaciyar misali to a cikin irin wannan hali ne ubangiji allah maɗaukin sarki gafurur rahim ra'ufur rahim mai tsananin tausayi mai jin ƙai ya tausaya ma duniya ya ƙaddara samun wannan babban bako don ya ceci duniya daga halin da ta shiga na salwanta wannan shi ne yanayi wanda manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya sami larabawa a wannan lokaci sannan daɗa abin ya bangaza ya yi gabas ya yi yamma hamu ma muka samu wannan albarka ta same mu ga mu yau ana kira mu ba ma musulmi ɗaya ba ana ce mana malamai Allah mun gode to sannan wannan ƙasa wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a cikinta ƙasar larabawa tare da wannan kuma larabawa Allah ya ba su wani abu duk da wannan ƙazamta da suka faɗa. Allah ya keɓance su da waɗansu ɗabi'u duk da cikin wannan ƙazamtar balarabe yana jin daɗin ya ciyar da mabukaci duk da haka yana kishin ka zo gida ne ya ciyar da kai yana da kishin ya yi maka abin da don wata rana in magana ta tashi kai kanka ka ji kunya ya yi maka abin alheri ƙasa wadda annabi ya ba Allah ya fi arewa ƙasa da wani irin babbar kyauta wadda hayyar wannan kyautar tana nan shi ne wannan ƙasa wato sahara ce mai duwatsu wadda yaƙi bai iya shigarta wanda in ba Balarabe ba ba mai iya yaƙi ƙasar larabawa duk mutumin da yake ba ƙasar larabawa an kaye shi ba to bai iya zuwa ƙasar larabawa shi yaƙi shi yasa Allah ya tsare wannan ƙasa musamman kamar ƙasar makka kewayen da ake ce ma hijaz domin in larabawa wanda ya haɗu da kogin indiya idan ka kwacinta ta yi iya da ake ma kogin hurma ko kuma kogin farisa idan ka dawo yammacinta ta yi iyaka da wani kogi wanda ake ce ma jan kogi ko kuma red sea wanda muke ce ma bahar maliya idan ka koma arewa maso yamma ta yi iyaka da duwatsu da da koguna na Falastin can ƙasar da ake kira Isra'ila a yanzu. To ba ta da inda take da gaba sai dan arewacinta ta san ma zuwa ƙasar Sham. Ita kuma can gaba in ka tahi can ƙasar Sham ɗin ita ma ta yi iyaka da kogin Rom. Da wannan ne Allah ya tsare wannan ƙasa daga mulkin mallaka duk da suke suna wace kuma ga su kewaye da manyan dauloli a wancan zamani ga daular farisa a gabas maso kudu ga daular romawa a yamma ita kuma maso arewa sannan ga daular ainihin fa abin mai take suna daular habasha wato ta afirka wadda take ita kuma yamma maso kudu amma tare da haka allah ya tsare waɗannan ƙasashe na larabawa ba samu shigo su ba sai gab da za a haihi manzon allah shi ma kuma Allah ya yi defended din ya kare wannan kamar yadda zamu ji nan gaba lokacin da za a haihi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. to wannan ƙasa da wannan al'umma a cikin su ne inda Allah maɗaukin sarki ya yi niyya aiko wannan babban bako shugaban duniya gaba ɗaya shugaban kuma lahira shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. to waɗannan iyaye na annabi an riga an san tarihin su ba sai na ya ta da nisa ba abdullahi dan abdulmuttalib dan hashimu dan abdulmanafi wannan mutum abdullahi ubansa ya yi alkawali ya ce da duk allah ya bashi ɗaya maza sun ka kai goma duk sun ka rayu to bisa ga sunna annabi ibrahim alaihi zai layya da ɗaya an ka eh, ta haihuwar ɗaya suna rayuwa sai ya zama sun kai goma sai aka zo aka yi ƙuri'a a kan goma ɗin nan ƙuri'a ta ba da guda wanda za a yanka sai ƙuri'a ta hito kan abdullahi baban manzon allah ya zan ɗan saurayi haka daidai da ya isa a layyar eh, bisa ga sunnar annabi ibrahim alaihi salamu kamar yadda falama balaga ma'ahu sa'aya eh, to shi ma balaga sa'aya to akwai wani dattijo a lokaci ya ce bai yiwuwa a yanka wannan ɗa sai dai in abin ya haika ƙarhin mu an ka ce to ya za a yi ya ce a je a yi ƙuri'a sai aka kara raƙumi goma an ka sa abdullahi da raƙumi goma an ka buga ƙuri'a ta hito kan abdullahi ya ce a ƙara goma an ƙara goma an ka buga ƙuri'a ta hito kan abdullahi an ka ƙara goma sun an kai talatin an ka buga ƙuri'a ta faɗo kan abdullahi an ka sake ƙara suka kai arba'in an ka buga ƙuri'a ta yi tokan abdullahi ba a gushe ba ana ƙara goma goma har raƙuma sun kai ɗari to raƙuma na kaiwa ɗari da aka buga sai ƙuri'a ta yi tokan raƙuma ɗari sai aka je aka soke raƙuman nan ɗari an ka raba ma talakawa nama sadaka abdullahi ya hita wannan shi a ya zama diyar rai da shari'an manzon Allah ta zo tun daga wannan lokaci su laraba sai suka ce to wannan daga yau kowa an ka kashe to za a ba da raƙumi ɗari inda ganganci ne ko kuskure sai zama diya da musulunci ya zo kuma ya tabbatar da haka wannan shine baban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan baba na annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana wata yahuda ta gan shi sai ta ce tana so ta yi fasikanci da shi ita wannan ba yahuda malama ce mai addini ta ga hasken manzon Allah a jikinsa saboda haka tana so ta ɗauke wannan hasken shi kenan sai ce shi baya zina bai iya zina ba ta yi ta yi ya ce bai iya ba sai dai ce to za ta aure shi sai ya ce mata bai tashi aure ba ta yi ta yi da shi yace bai tashi aure ba ba bai bai da sha'awa aure a yanzu to ana cikin wannan hali ita waccan mata uwar manzon Allah sallallahu alaihi sallam Aminatu bintu Wahabi sai sa ya neman masa aurenta sai aka zo aka yi aure da aka yi aure ya zo ya sadu da wannan mata tashi ah, sai kuma tunanin waccan bai huda sai ya zo mai sai koma wurin bai huda ya ce to gani yanzu duk abin da ka so yanzu a yi ce ba ni bukatar ka yanzu domin mi sai ta ce mai abin da yasa nike son ka wani abu ni gani a jikinka shi yasa lokacin ni so in sadu da kai don in samu wannan abin a yanzu ko babu eh amina ta samu ciki hasken nan na manzon Allah ya tashi daga jikinsa ya koma wajen mamansa aminatu saboda haka wannan magana ta watse bayan an samu wannan ciki da wata ɗaya da kwanaki kamar yadda al'adar larabawa take mutanen makka sukan tafi fatauci sham sukan tafi fatauci yaman to sai lokacin zuwa yaman ya yi sai ya hita tare da masu zuwa fatauci aka je aka sai da kaya a can suriya inda ake ce ma sham aka sau ana dawowa an zo madina dama nan madina akwai kakanninsa a wurin uwayen abdulmuttalib nan suke domin shi hashimu ya yi aure can cikin bani adiyim na najar ya auro uwar abdulmuttalib ya taho da ita ta haihi abdulmuttalib ta koma gida daga baya shi muttalibu kanin hashimu ya je ya karbo shi ya taho da shi wannan sanadiyar da ya taho da shi bisa doki ko bisa raƙumi sai mutane suka yara suka dora cewa muttalibu ya sau bawa muttalib ya sau bawa muttalib ya sau bawa to sai kakanni sai suka samai wannan sunan sunansa dama shaibatul hamdi wannan sunan sai ya bi shi shi abdul ana ce mai abdul mutalib kama a faɗi mutum a ce mutum mai kasuwa to sai kakanni su rinka kira ne da wannan suna har girma to irin wannan ne ya samu abdul saboda haka shi abdullahi da ya dawo rashin lahiya ya kama sai ya tsaya nan ya yi jinya allah ya karɓi ransa ya rasu a madina lokacin ciki yana da wata biyu to annabi sallallahu alaihi wasallam an dawo babansa babu amarya ba miji miji ya rasu ga ciki ana nan ana nan ana nan ana nan a kwana a tashi har aka zo ciki ya kai wata takwas ko kuma wata bakwai da 'yan kwanaki to a can an yi wani lokaci wanda mutanen habasha ta hanyar romawa suka yi yaƙi sai suka karbi wani yanki na yaman su ma farisawa suka yi yaƙi su ma suka karbi wani yanki na yaman Ta ko wani balarabe daga cikin banu kinana su waɗannan kiristoci na habasha da aka ba su riƙon wannan wuri sai suka gina wata coci ƙatanya mai sura irin ta ka'aba saboda haka wani balarabe ya je sai ya ga wannan ka'aba su ko sun gina ta don su karkatar da larabawa su rinka hajji can a ban makka a bakka aba da haka wannan balarabe daga cikin bani kinana da ya gani kawai sai ya je da daddare ya yi kashi da fitsari ya dama ya kwaba sai ya shahe cikin wannan coci ya koma ya da gari ya waye sai aka zo aka tarar da kashi batsatse ga jikin coci sai aka ce waye wannan aka ce wani dan makka ne dan makka ne yayi wannan don kishin ka'aba shine shi wanda addan mulkin mallaka sai ya tiki gaba ya ce sai ya rusa ka'aba don shi walakanta larabawa gaba ɗaya saboda haka da ce ya shiryo yaƙi ya lamamo ya taso ma makka ya zo nan wurin da ake ce ma muzdalifa sai ya sauka dokin abin nan giwa wadda a gaba ana kiran giwan mahmudu ta zo nan akwai rahina nan da ake ce ma baɗan muhassir tsakanin mina da muzdalifa inda aka ce in ka zo wurin ka ɗan yi gudu ko yasa saka kamin ka tsallake wannan rahin da ka baro masharul harami gashi nan to kana gangarawa sai wurin don haka yana zuwa nan sai ya kwanta aka yi da shi ya tashi ya ƙi. to a cikin wannan hali su waɗannan sojojin na abraha sun kamo raƙumma abdulmuttalib kakan manzon allah da ya ji labarin raƙumman na wurin su sai to ya ce a bashi raƙumman sa shi wannan abraha ya ce a ah, kai yaya za ka ce kai da aka to a rushe ka'aba shugaban abin nan abin kirarin abin alfaharin ku bai dame ka ba sai raƙumman kai ce eh ma na wani ɗaki ko yana da mai shi don haka ni a ba ma na ɗaki ko gashi nan in mai shi ya baku kun rushe shi kenan in ko bai baku bai na da iko abdulmutalib ya karbi raƙumma ne ya koma gida su kuma su yunkuro su kowa laraba gaba ɗaya sun tattara kayansu sun haye duwatsu suna jiran abin da za a yi gari ya waye a tashi a shigo makka sai allah ya aiko da abin da ya faɗa mana cikin suratul fil alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tsairan ababir. ترميهم bi hijaratin min فجعلهم faja'alahum ka'asfin ma'kul قريش ilafi إيلافهم رهلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أدعمهم من جوع وآمنهم من خوف Allah ya ce ba ka ganin yadda Ubangijinka ya aikata da masu giwa? Ashe bai sanya tanajinsu da makircinsu cikin bata ba? ashe bai aiko musu tsuntsaye jama'a jama'a ba tana su da duwar watsi na wuta ya mai da su kamar karmami waɗanda aka ci aka tattaka wannan duka don amfani da sabo na shawa wanda suka saba ta tahiya lokacin ɗari da lokacin bazara shawa da aka wa haka to tun da aka yi muku wannan ni'ima ku taru ku tsaya tsayin daka ku bauta ma ubangijin wannan ɗaki wanda ya ciyar da su daga yunwa kuma ya amintar da su daga kowane irin tsoro an yi wannan kame a haihi manzon Allah da kwana hamsin bayan kwana hamsin da wannan waƙi'a annabi ya bakunci wannan duniya sallallahu alaihi wasallam to an yi bayanin abubuwan da suka aiku suka abku a wannan dare daren da aka yi manzo Allah na farko dai ita amina irin kasalar da mai ciki ke samu in ta samu ciki ko ɗaya rana ba ta taɓa samunta ba irin wahalar da take samu ta naƙuda ba ta samu ba to a daren da aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwa na ban mamaki sun bayyana har wanda bai san an haihi annabi baran nan ya ji abin da bai taba ji ba domin an samu sararin samaniyan makka rin nan kamar ana buki sama kana kwance sai ka ji ana wulidal mukhtarul lazi ya haliku biyadihi al-kuffaru yau an haihi zaɓaɓɓen da kahire za su halaka ta hannunsa duk wanda an maka a wannan rana ya ji haka sannan lokacin da aka haife shi ita mahaifiyarsa ta ba da labarin cewa da wani tudu da dutse da rafi da daji da duk wani itace babu abin da ya kare ta daga hangen duk iyaka inda take so saboda haka tsakanin makka zuwa baitul maqdis tahiya ce ta kwana arba'in amma a lokacin da haske ya kyalla sai da ta ga hasken gidajen da suke can a Rome ba ma wai Suriya ba can Italiya wajen ta kwana tamanin ko ma wata uku kwana tis'in ta ga wannan wata ra'a kusuru kasara bin rumi ya raha man daru hulba da hahu in je yadda busiri yake cewa har katanga ta garin romawa ta bayyana wanda hadda gida cikin kwarin makka cikin kwazazzabin kwarin makka yana hangen waɗannan gidajen bayan haka mala'iku sun zo albishir iri-iri ya zo sannan an haihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da yankakken cibi kuma da kaciya ta yi wannan duka allah ya tsare shi don kada wata mata ta taɓa ta ai ni na yi ma kaza ko wani tsoho ya hito ba ni na yi ma kuidu ba ko ba ni na yi maka ba duk Allah ya tsare manzon Allah daga wani tsoho daga baya yana wa'azi ya ce a ɗan gidan wani ne ba ni na yi maka nan kwanan baya ba to babu wannan Allah ya hana manzon Allah wannan sallallahu alaihi wasallam bayan haka an haifi annabi ya dahe hannuwansa ya yi wa Allah sujada ya ɗaga ido ya kalli sama